ba su samu aikin gwamnati ba za su samu yadda za su gudanar da rayuwa har ma da taimakawa sauran dangi. Sunana Muhammad Abbati, NBT National Board for Technical Education wato darakta ne da yake lura da sana'o'in hannu da yadda za a ɗabbaka su a inganta su. Dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician za ka ga iyawarsa ba za ka iya gane ba sai ka bashi yayi. Saboda in sai ka gwada mutum kaga zai iya ɓata maka amma idan da manhaja zai zama na cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayinsa ya iya sosai ne a'a madaidaicin iya ne saboda in za zaka bashi aiki ka san cewa a'a zai iya ko ba za iya ba kafin ka bashi aikin are zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Ƙungiyar Ingausa da kan koyar da sana'ar fasaha ta amfani da harshen Hausa da akan gwama da Turanci don fahimtar da waɗanda bokonsu bai yi nisa ba, ta koya wa matasa sana'a har ma suka zama masu ɗaukar aiki. Injina Mustapha Habu Ringim da ke jagorantar ƙungiyar ya ce nasarar da suka cimma na da yawan gaske. Wato gudunmawa ba kaɗan ba, saboda lokacin da muka fara koyar da wannan sana'o'in dogaro da kai, mun ta samun ƙalubale daga wasu manya a cikin al'umma cewa wannan abin namu ba zai samu karbuwa ba a wajen gwamnati saboda harshen uwa muke koyar da dogaro da kai na kimiyya da fasaha ana nuna mana kamar ana karya mana gwiwa to amma shi wannan bawan Allah Profesa Idris Muhammad Bugaji shi ya janyo mu a jiki nuna mana cewa wannan hanya ce da kasashen da suka ci gaba ma na duniya yanzu ita suka biyo ta koyar kimiyya da fasaha da harshen uwa kuma duk wani hanya ta inclusivity duk abin da za a iya kaddo wani shinge da za a iya karyawa don a koyi kimiyya da fasaha don a dogara da kai to wata hanya ce da a duniya ake karɓarta don haka shi ma ya janyo mu cikin MBTE ya nuna mana muhimmancin mu sannan kuma ya kara mana karfin gwiwa har ma suka gayyace mu cikin wannan network na Sasasnet cewa lallai guri ne da za mu ƙara shigowa don mu haɗu da sauran mutanen da za su daga sauran ƙasashen Afirka wanda za su ƙara tabbatar mana da cewa eh abin da muke yi yanzu in gausa duk duniya shi ake a ci gaba kuma za a ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ma ko mu koma mu ƙara ƙara wa waɗanda muke koyawa ƙarfin gwiwa cewa wannan sana'ar dogaro da kan da suke yi ko da mutum yana jami'a ne ya tabbatar da cewa yana koyan sana'o'in dogaro da kai dan ya zama to bai gama jami'a ya zo ya zama wa mutane alaƙaƙai ko ya zo ya rasa aikin yi ko wasu ma kaga har sun zama yan kwaya saboda tsabar frustration da rashin aikin yi to sai zamanto idan mutum yana ma jami'a ne ya yi dual qualification kamar yadda shi professor bugaje yake faɗa cewa in kana jami'a ma ya zamanto kana zuwa makaranta sannan kuma kana zuwa guraren sana'o'in dogaro da kai na vocational training ya zama to kana da wata baiwa da bayan wancan da kake na theory kuma kana da wata baiwa da zaka iya sana'a ta dogaro da kai da ita sai ya to in baka samu aikin gwamnati ba zaka yi tsayawa ka dogara da kanka har ma ka samarwa da wasu aiki wanda in aikin gwamnati kake yi ba lallai har ka gama ma ka samu ka iya samarwa wani aiki ba amma in sana'ar dogaro da kai kake yi zaka iya lokacin da ka fara kamar mu yanzu a Ingausa a cikin shekara uku kawai mun yaye matasa sun fi dubu uku maza da mata almajirai da masu bukata ta musamman da sauransu wanda a cikinsu yanzu akwai wanda ya ɗau mutum ashirin aiki sati biyar kawai ya zo course wanda aka koya masa abin da bai fi installation din solar cctv da electrical wiring ba yanzu ya koma gida da shi kadai ne da karin shi suke sana'ar amma yanzu ya ɗau mutum ashirin aiki a cikin sati biyar kawai da ya zo ya koyi wannan sana'ar to wannan ne yasa shi kan shi professor bugaje yake kara janyo gausa a jiki kuma yake kara samu a cikin system din dan mai filin among cewa eh abin da muke yi shi yanzu duniya ta karba kuma shine hanyar mafita a rayuwa Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban tsiya. Ni sunana Jazule Hashihu Boko daga kungiyar masu koyar da sana'o'i. ƙara sa mutane ƙwarin gwiwa a zuciya yadda za a je a daɗa koya mutane sana'o'i mo especially mata da suke a gida da suke yin sana'o'i yadda za su ringa yin ta a tsari a ilimance kuma sannan a ƙididdike komai ka san nawa za ka saka ya za ka sa kaza zai zama kaza ba kawai yadda ake yin sana'o'i a da kawai haka na gani haka na ga ana yi ba yanzu duk abin da za ka ka san a iso a misali in ka sa a a b ba zai baka abin da kake so ba saboda haka komai ana yin shi ne a tsare da duk sana'o'in mu na da ana kokarin a zamanantar da su a kuma saka su a gurbin da ya kamata a saka su yanda duk abin da aka yi an san size an san is it quality da quantity na abin da aka yi saboda haka muna godiya da wanda suka asasa wannan taron gaskiya alhamdulillah hakanan su ma 'yan kasuwar Fantika da kan haɗa kaya ta hanyar fasaha a Kaduna sun zama babban fagen samun kuɗin shiga. Malam Suleiman Shehu ke jagorantar kasuwar da bayyana cin magagarumar nasarar yaƙi da talauci. Ina za a haɓaka koyar da yara sana'a kuma wurin da nake shugabanta wuri ne wanda dama tun da aka ƙirƙire shi wuri ne da yake koyarwa da yara sana'a. dan. tun kamar shekara hamsin da ta wuce da kirkirar wannan wurin sana'o'i kawai muke koya wa yara tun ana yin ta lokal har ta zo yanzu ta fara zama ta zama ta zamani gashi yanzu har Allah ya sa mun shiga da taimakon babanmu Professor Idris Bugaje mun shiga ya zama na ba ma yara su zo kawai su koyi sana'a ba har makarantu ma suna kawo mana eh, ɗalibansu su zo su kalli abun a zahiri na inda suka karanta shi a rubuce kaga kamar ɗalibai da suke daga kaduna polytechnic na eh, nuhu mali da sauran makarantu suna kawo mana ɗaliban su waɗanda suka karantar da su domin su zo su yi training a wurinmu kaga ba karamin ci gaba bane saboda in ka lura mu baran yi magana akan wurin da na sani najeriya najeriya idan ka je makaranta ka samu ka gama ka rike takardun za ka ga mutane aiki za su yi ta zuwa nema kuma gashi babu aiki amma da irin wannan kungiyoyi da ake kafa waɗanda za su waye da kan mutane su nuna musu muhimmancin sana'a hannu to ka kaga mutum ya je makaranta ma ya samu ilimi ya yaƙi jahilci sai ya dawo ya zo ya kama sana'a wacce sana'a nan ita za ta ciyar da shi gaba don ya tsaya ya ce sai ya samu aikin gwamnati yanzu babu aikin gwamnati waɗanda suke ciki ma sun yawa gaskiyar al'amari a ma'aikatan mu wurin da muke koyar da sana'a samun ma ma'aikata ko ko makarantar da take yayi dalibai waɗanda suke da sana'a hannu irin mu zai yana da wahala saboda a wurin da nake shugabanta akwai wurare na koyar da sana'a in ce maka shago shago ko wurare wurare sun kai guda dubu hudu wanda duk wanda ka je wurin mutum ɗaya zaka samu karanci yana da mutum biyar da yake koyarwa wanda mutum biyar din nan daga kafin shekara sun yi aikin za su iya yi su in ka buga mutum biyar so dubu hudu wajen kusan dubu kusan ashirin wanda ba karamin makaranta ba ce take yaye irin waɗannan mutanen masu sana'a hannu a shekara kuma sannan abin da yake ban sha'awa shine kowace makaranta ka je sai ka ba da kuɗi sannan za a koya maka amma mu idan ka zo wurin mu ma muke taimakonka idan yaro baban shi ba yi da halin da zai kai shi makaranta idan aka kawo shi koyon sana'a wurin mu muna ɗaukan shi mu sa shi a makaranta ya je yana karatu sannan ya dawo yana koyi sana'a sai ka ga mutum ya gama firamare ya je ya sakandare ya tafi ma har da gaba da sakandare kuma sannan ga sana'a shi ya rike da yawa in suka je suka ga makaranta in kace musu ma ga aikin gwamnati sai ce a'a sai su dawo su zauna ci gaba da sana'a su in ka zo wurin da nake shugabanta zaka samu dan jami'a wanda ya gama jami'a wanda ma yana wata sana'a ko yana aikin gwamnati a wani wuri amma in ka zo da yamma za ka same shi ya dawo yana yin sana'a shi domin sana'a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 don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.